فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما الله يا دوكاكا يا سلكك يا جرماما شي mai mulkin da ya mallaki komai wanda shi ne gaskiya zancensa ma gaskiya ya ɗaukaka daga barin abin da mashirkai suke siffanta shi da shi kada kai gaugawa ya kai wannan manzo cikin karatun alkur'ani tare da mala'ika jibrilu tun kafin ya gama isar maka da shi kuma ka ce ya ubangiji na ka ƙara min ilimi ƙari akan ilimin da ka bani yayin da Allah ya ambaci kistar annabi Musa da abin da ta ƙunsa na bijirewar Fir'auna daga falar bani Isra'ila sai ya ambaci ƙistar annabi Adam domin kwaɗaitar da wanda ya manta ya koma zuwa ga biyayya ga Allah ya ce